d'un programme en rediffusion sur VO. Sachin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata sha uku ga watan yuni na shekarar da uku a cikin shirin namu na za ku ji rayuwar wasu mazauna yankin niger delta kan zaben tsohon gwamnan jihar akwa ibom sanata godswill afabio a matsayin shugaban majalisar dattawan najeriya ta goma za kuma a ji cewa a jihar kano da ke najeriya ma an zaɓi kakakin majalisar jihar da duka 'yan majalisa 40 suka mara wa baya bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Hawa Sharif. A ranar talata nan ne wani babban jami'in ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka ya ce bangarorin da ke fada da juna a sudan ba su yi amfani da damar da suka samu ba ta kawo ƙarshen faɗan da suke yi daga tattaunawar shiga tsakani da amurka da ƙasar saudiya suka samar da ke da nufin ganin an kawo ƙarshen faɗan baki ɗayansa kamar yadda aka amince tun da farko a halin yanzu ƙasar amurka na tuntuɓar ƙasar saudiya da ma sauran abokan hulɗa da suka hada da wasu ƙasashen larabawa da afirka domin lalubo sahihiyar hanyar da za ta bulle kaiwa ga ƙarshen rikicin da fatan bayyana hakan a nan da 'yan kwanaki masu zuwa kamar dai yadda babban jami'in amurkan da bai yadda a bayyana sunansa ba ya shaida manema labarai a washington jami'in ya ce wato jami'in ya ce mun ba su duk wata dama mun ba su dama da ta dace domin ganin sun tattara hankalin su guda da samun mafita ba tare da tashin hankali ko zubar da jini da amfani da karfin soja ba tsohon shugaban amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kotun majistare ta tarayya a yau dinnan talata a miami florida inda ya ki amsa lifuffukan da ake tuhumarsa da su na rike wasu wato ɗaruruwan bayanan sirrin gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar fadar white house da kuma ɗaukar matakan hana gwamnati karɓo su daga wurinsa. Trump ya yi wani abin tarihi a makon jiya lokacin da wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da aikata manyan laifuka guda 37 ciki har da guda 31 na ajiye wasu bayanan sirri da gangan da ya hada da batun tsaron ƙasa a gidansa da ke mara lago a jihar Florida. An gurfanar da tsohon shugaban ƙasar ne cikin matukar matakan tsaro yayin da ɗaruruwan magoya bayan Trump ɗin suka yi cincirindo a waje. a yau talata ne jami'ai a pakistan suka bayyana cewa shirye-shiryen su ya yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai tafe da ruwa ke shirin ratsawa da ta kunno kai daga arewacin tekun arabia mahaukaciyar guguwa wato da aka yi mata lakabi da joy na tafiya da nisan kilomita 470 kudu da garin karatu da ke gabar ruwa kilomita 460 daga kudancin yankin tatta. Hukumar kula da yanayi ta Pakistan ta ce ba Joy na tafiya ne da iska mai karfin da ta kai kilomita 150 a duk sa'a guda ko kuma kilomita 170 a sa'a guda yayin da take fisga da matsanancin iska wato mai tafi da ruwa da ya kai tsawon mita tara a tsaye. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa ta sauka da tsakar ranar Alhamis tsakanin Karachi da makwabciyarta Gujarat ta indiya da ke kusa da ruwa. hasashe dai ya nuna cewa kimanin gidaje dubu tara ke cikin haɗarin wato haɗuwa da wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a yankuna da dama yayin da guguwar da ruwa mai karfin gaske ke ci gaba da tafiya cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'amuran jin kai cikin wata sanarwa ofishin ya lura cewar mummunar guguwar ta shafi al'ummomi a yankuna pakistan a yau talata hukumomin ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a kirkiriya da ke tsakiyar ukraine ya kashe akalla mutane shida wasu mutum 25 kuma suka jikata gwamnan yankin dini provostki sarki lafak ya ce rasha ta ruguza wani gidan jama'a bene mai hawa biyar a harin da ta kai yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tona buraguzai a kokarin ceto masu sauran numfashi garin shi shine mahaifar shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya wallafa a shafinsa na instagram cewa ya rasa wato ya rasa wato 'yan rasha masu kisan gilla na ci gaba da yaƙi a kan gidajen jama'a da garuruwan jama'a da kashe jama'a da ba su ji ba su gani ba zelensky ya ce ba za a taɓa yafewa 'yan ta'adda ba kuma ko shakka babu za a riƙe su da alhakin kowane makami da suka yi amfani da shi. a yau talata ne shugaban amurka joe biden zai gana da sakatare jiran na kungiyar nato jen stoltenberg a fadar white house yayin da ake kokarin samo jama ku gafarce ne wato a yau ne shugaban amurka joe biden ya gana da sakataren kungiyar nato jen stoltenberg a fadar white house yayin da ake kokarin samo wanda zai gaji stoltenberg din a baya an shirya za a yi ganarwa ne a jiya litinin amma aka ɗage zuwa yau talata sakamakon wasu dalilai duk da fadar white house ta ce wato makasudin ganawar shine tattauna batun babban taron kawancen manyan kasashe da ke tafi a watan gobe a vilnius na kasar lithuania ana ganin wani batun da za a mai da hankali a kai shine na wane ne zai kasance sakataren kungiyar ta nato musamman a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a tarihi a cikin tsawon ta 74 a yayin da kasashe ke ci gaba da fuskantar yakin da rasha ke ci gaba da yi a ukraine a watan fabrairu ne dai mai magana da yawon sakataren kungiyar ta nato ya bayyana cewa stoltenberg zai ajiye aiki da zaran wa'adin da yake kai ya kare a watan oktoba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu za mu fara da Najeriya. Sanata Godswill Afabio, tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom a yankin Neja Delta, ya zama shugaban majalisar dattawa ta goma bayan da ya samu ƙuri'u 63 yayin da ya kayar da abokin takararsa sanata abdulaziz yari wanda ya samu ƙuri'u 46 kan haka ne wakilinmu na yankin neja delta lamida abubakar sokoto ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan yankin da ma mazauna yankin daga birnin patakol. So with the personality involved being Godswill abio We have had him as a governor in Akwa Ibom State and the whole world was coming to Akwa Ibom State. Wannan tana cewa ne sunana Gifted, Sanata Afabiyu, sanannen mutum ne kuma kwararre saboda haka mu 'yan yankin na Niger Delta mun san yayi gwamna na tsawon shekaru takwas a jihar ta Akwa Ibom sannan kuma ya kawo ci gaba da dama ta yadda duk inda kake a faɗin duniya kana son zuwa jihar ta Akwa Ibom yana da yakinin cewa zai kawo ci gaba a sassa daban daban-daban na kasar ba wai yankin na Niger Delta kadai ba. It's not just going to serve the South South people, it's not just going to serve the Akwa Ibom people, it's going to serve Nigeria. Shi kuwa wannan ya ce to look at the pedigree of um, uh, Yana cewa ne idan ka um, duba matsayin sanata a Fabio za ka fahimci cewar mutum ne mai dattako haka kuma ya cika dukkanin sharuɗan da suka kamata na zama shugaban majalisar da cijai ta ƙasa da yake a baya ya yi gwamna a jihar Akwa Ibom kuma ya taka muhimmiyar rawa wanda ya sa ana girmama shi muna tsammanin zai kawo ci gaba wanda zai kawo kawo haɗin kan ƙasa. Uh, Shi kuwa wannan da ke da suna Chinedu ya ce. Chinedu Emilese, I want to believe if they should make Akpabio uh, the Senate President, they do kind of... Yana cewa ne sunana Chinedu, lalle zaben Sanata Akpabio, shugaban majalisar da cije ta ƙasa. ya nuna an samu daidaito a demokuraɗiyyar najeriya a shekara ta 2023 wannan zai nuna cewa ya kamata komai za a yi a sa kishin ƙasa tun daga farko muna tsammanin canji mai ma'ana kuma canji wanda zai bambanta shugabancin da ya gabata ni ne alhaji hamza abdullahi marafan imo state dukan mu eh, duk wanda ka tambaya nan da nan kudu da arewa duka kana ji an ce allah ya sa dai a ba wannan gwamnan akwai bin wannan mukami tunda an ba shi wallahi mun ji daɗi kawo yanzu dai masu a akan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan zaɓe. Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya. Za mu iya ganin cewa duk lokacin da za a yi zaɓen shugabannin majalisa bangaren dattawa musamman shugaban ƙasa da jam'iyya sukan zama ba su da sukuni sai su tabbatar da cewa wanda wanda yake goyon bayan su ko kuma wanda suke da ra'ayi da shi shine zai jagoranci majalisa kuma a wannan ya faru asali ya samu asali ne tun daga 1999 lokacin shugabancin Olusegun basanjo zuwa sauran shugabannin kasa da aka yi bayansa zai iya wahala eh, mutum iya faɗin cewa ga abin da zai faru sai aka kama duddayin su yan eh, majalisar kansu da kuma sabbin shugabannin da suka zaɓa da kuma irin mu'amalar da aka tsalla tsakanin ita majalisa da kuma bangaren dattawa. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sakkwato. A jihar Kano da ke Najeriya, Honorable Jibrin Ismaila Falgore ne ya zama shugaban majalisar dokokin jihar bisa amincewar ɗaukacin 'yan majalisar su arba'in. A wani kwarya kwarya biki na kaddamar da majalisa ta goma, sabon shugaban ya yi alkawarin tafiya tare da dukkan 'yan majalisar domin ciyar da jihar gaba. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto. Ismail Falgore, A kawun majalisar dokokin Kano kenan Alhaji Ali Maje yake ratsar da sabon shugaban majalisar wanda daga bisani ya ci gaba da jagorantar zaman majalisar na yau. gabanin haka sai da sabon shugaban majalisar dokokin ta kano ya bayyana aniyarsa ta biyayya ga gwamnati da kuma tafiya tare da dukkanin mambobin majalisar ba tare da nuna wariya ba kamar yadda yake kunshe a cikin lafazan sa na rantsuwa. Bayan kammala zaman ne na nemi ƙarin bayani game da ƙudurori da kuma sigar da zai bi wajen jagorantar mambobin majalisar su arba'in. Eh, kofar mu a gudu su kamar yadda na faɗa wannan majalisa wanda shugabanci na kowa da kowa ne duk memba ya zo ya kawo shawarar da ta ce idan mai kyau ce kuma mai daidai gane ya zo ya faɗa insha Allah waje kuma duk abin da ya faɗa za mu karɓa za mu yake a shirye muke ba gwamnati haɗin kai domin mu ga cewa mun ji da wannan jiha gaba rabul jibril isma'il falgora kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar kano honorable abdul a abdulhamid wanda ya yi wa majalisar kome bayan hutun shekaru takwas ya kawar da hasashen da wasu ke yi cewa la'akari da yadda aka gudanar da zaben shugabancin majalisar ba tare da kada ƙuri'a ba akwai yiwuwar majalisar dokokin kanan ta goma ta ƙara zama 'yar amshin shata. ai ba magana ce ta amshin shata ba a muna kyawun zato cewa babu wani abu da za a kawo zauren majalisa na san rai duk abu da za a kawo za a kawo domin ci gaban kano sannan kuma a shirya ke ba da gudunmawa domin a samu wannan ci gaba. naka ba sai kun bincika ba. za mu bincika amma mun tabbata kan cewa ma kafin a kawo mun tabbata akwai tuntuɓa tsakaninmu wanda kafin a kawo kudiri mun tabbata mun san me za a kawo saboda in an kawo wani abu ne wanda da mun san da zuwansa kuma insha Allah za a yi abin da ya dace jam'iyyar nnpp mai gwamnati a kano na da jimlar mambobi 26 a zauren majalisar yayin da apc mai hamayya ke da goma sha amma honorable garba ya gwarmai daga mazaɓar gadi da tsanyawa ya ce yawan 'ya'yan nnpp a zauren majalisar ba zai ba su damar yin cinye duba a dukkanin al'amarin da aka kawo majalisar kamar yadda ka sani a wannan halin da muke suna bukatar muna bukatar su tunda ba su da tusat akwai abubuwan da dole sai da mu za su akwai abubuwan kuma da lalle da mu ba to idan sun ma suna so samu zauna lafiya samu ci gaba to kaga suna bukatar mu to tunda suna bukatar muna bukatar su ka kowa zai rika rarrahin kowa domin ci gaban jihar Kano shi ban a kanta da dokon jihar Kano ina na fahimci adawa shine dora gwamnati akan saiti duk wanda yake neman ci gaba zai so a dora akan sai in yayi ba daidai to da haka idan gwamnati ta zo da wani abin da muke ganin zai cutar jihar Kano za mu ja hankalinta domin ta tsaya tsayin daka domin a tabbatar an al'umma adalci an kuma kawo ci gaba a jihar Kano sauran waɗanda aka zaba sun hada da honorable Muhammad Bello Batutu a matsayin mataimakin shugaban majalisar da honorable Lau Hussaini shugaban masu rinjaye da honorable labaran abdul madari shugaban marasa rinjaye sai honorable ayuba labaran drum a matsayin mataimakin sa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kafin mu je ga rahoton mu na musamman kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na musamman inda wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya duba mana matsalar rashin tsaro a jihar da kuma yadda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka ga rahoton dai. A yanzu haka dai lamarin taɓarɓarewar tsaro na ƙara ta'azzara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya, inda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ke ci gaba da gallazawa jama'a. Bincike da muryar Amurka ta gudanar ya nuna akasarin ƙananan hukumomi da ke yankin arewacin jihar Naija da ma gabashin jihar na ci gaba da zama cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindigar ke cin karensu babu babbaka a waɗannan yankunan. yankuna. Wannan wani mazaunin garin Ukuru a ƙaramar hukumar Mariga ya ce tun a ranar Juma'ar nan da ta gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindigar suka tarwatsa su suka ma fara ƙona gidajensu. Wallahi 'yan bindiga tun daga jiya suka hito suka biyo ta garin Ukuru mashin ɗari biyu da talatin abin da muka kirga. Suka wuce suka shiga bobi matari har cikin durgu Mun je yanzu kuma wurin dawowa yanzu nan ma da nake magana da kai ina kallon sauran babura ba su gama hita ba sun kone mana gida biyu da kanta daya babu dakin da ba su fashe ba uku saboda haka shi yasa na kira muna korafi muna ma tunanin kasar nan kamar ba gwamnati abubuwan da aka muna ya shi a kirga ya kai karo na tara ke ga suna shigo mu to yanzu wani hali kuke nan ciki yanzu kenan to gaskiya kusan garin ba kowa duk mutane suna bisa dutse tun jiya yara ƙanana ba abinci tunda babu halin a sauko a yi abinci ana tsoron matsalar su jami'an tsaro ba su zo gurin ba ba jami'an tsaro malam mustapha ƙasar nan kamar ma muna tunani mu dai kamar a Nijar muke ba kamar ba 'yan ƙasa ba ba mu tunanin akwai jami'an tsaro a ƙasar nan to amma eh, kamar sun kashe mutane ne koko sun dai kwashe kaya ne da kona wannan gidaje da kan babu asarar rai idan ba wanda ya tsaya masu saboda sun sha kashe muna muna da sama da mutum arba'in da suka kashe muna kaga mun san zahin su ba mu tsayawa yanzu wanda yake dawa makarin ya dauki ba daɗi da su mu kashe ni din nan nake magana da kai ina da raunin su a yankin karamar hukumar wushishi ma lamarin guda ne kamar yadda wannan mazauni zingeru ya bayyana cewar tun a ranar asabar da ta gabata 'yan bindigar suka fantsama a yankunan karkara na yankin. Yan kasuwa na dawowa suka kwakwanta a gefen titi hagu da zama sai dai ka ji halbi baka san inda ta to ba motoci wajen guda hudu suka kayar sun kashe ibo daya da wani direba dan kwado guda daya to a ranar da sun su a daji suka kwana har da karnina wallahi sai da sata suka dawo kayan su gaba ɗaya na kasuwa sun kwashe wallahi irin bannan da suka yi sai dai a cire Allah ya sauke matsalar tsaro dai a yankin da namu ya tabarbare yanzu ma gangadan suke kai harin babu sauki kuma in su zo watsuwa suke yi wallahi jiya in ka yara ƙanana da mata masu ciki daga su sai zane a jikinsu yawancin su an kwashe su suna ta su wallahi ba tsare abin da yi sai dai mu ce Allah ya kawo mana ɗauki. Babu jami'an tsaro ne a wurin. Eh taushen kasa ko sojoji sun zo amma yawancin algalibin da suka yi duk shanayen turka na mutane da suka kwaso za su gudu da su sau suka ta buɗe wuta. Yanzu haka yan bi hanyar gina akwai shanaye na turka kusan guda tara suna nan mushe a kwakwance wa'inda yake mutuwar kai da halbi halbi aka bar suka mutu ba wani eh, barawo da aka samu gawan shi wallahi muna neman gudunmawa tsakani da Allah cikin wannan lokaci kan manoman mu yawanci duk sun dawo gari wallahi tallahi muna neman gudunmawa abin ya tabarbare abin ya lalace wani jami'in tsaro na yan banga da ya buƙaci a saka ya sunansa a karamar hukumar rafi ya ce waɗannan yan bindiga sun tarwatsa garin zara ta karamar hukumar rafin sannan suka kora mutane suka yi sansani a garin na farko dai an kashe wajen mutum goma sha uku ranar juma'an kuma sun kashe mutum uku wanda ya samu labari kaga sun zama sha shida washe garin asabar wasu suka wuto ta tungan makeri zuwa bu zuwa wajen iriya daga nan suka biyo ta ashuwa suka shigo tungan bako nan suka yi abin da za su yi amma labarin da na samu an ce sun kashe mutum daya suka fito ta nan suka zo kawon uragi daga nan suka biyo zuwa kwanan mariga daga kwanan mariga suka tsallako suka fara hada shanu a tsakanin babban gona da tashar bala da suka hada shanu suna son su koma shine allah ya ka sojoji da sojojin yankin rafi suka zo da na yankin defi suka yi masa ruwan wuta nan sai suka canza hanya suka koma baya da gudu shine suka biyo wajen gangan dare suka zo zaguwa da suka zo nan duk suka haɗa shanun da za su haɗa suka biyo ta nan suka zo gidan gwaji an ma san kwashi wasu suka zo hara sun doko suka je can wajen kurmin giwa duk suka haɗu suka biyo wajen unguwan bargawa. to amma wai me ya kawo su ne yanzu ana ganin abin ya ɗanyi sauki me ya kawo abin ya ƙara ta'azzara kuma yanzu. to wallahi Allah masani mu yanzu duk abin da muka haɗi mun haɗa gariya tunda ba su yi hira da wani ba daga nan da suka kwasa suka zo Allah ya taimaka sojojin aka sa kiransu suka buɗe wuta na wasu din Allah ya kubutan masu da shi wani sai dai tumaki wani shanun shi duka sun dawo wani kuma ah. ya samu yan kaɗan so masu yawan da ya san wuce da su ana haka rana asabar din sai ga wasu sun hito mashin ɗari biyu da talatin da bakwai a ranar lahadi wato suka hito suka biyo ta Lokal government ɗin banji a yanzu dai masarautar kwantagora da ke cikin wannan yanayi na tashin hankali ta fitar da wata sanarwa da ke nuna al'umma a yankin su yi taka tsantsan tsaron wajen zirga-zirga musamman zuwa gonaki da kuma cin kasuwannin ƙauye kamar yadda mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu ya yi ƙarin bayani to abin da ke faruwa mun samu labarin ne cewa daga mutanen katsina da zamfara sun haɗa kai suna yaƙi da ta'addanci wanda yake sa ya shirya sa wa'annan yan ta'adda suka banzamo suka bar wuraren nan ka shigo ta wuraren mu to da muka zo muka samu sai ya ce ai irin wannan abun ya kamata a sanar da su ne idan za a yi irin wannan abun domin su ma mu ma mu tara nan wuraren mu to wanda kuma shi ba a sanar da su suka fara yin wannan abun to shi sa na yi amfani da wannan dama na ce Allah mutane masu yin tafiya da manoma su dan tsakaita yi dan yi hakuri na dan kwana biyu tukuna mu ga abin da Allah zai yi tun da an riga ana daukan mataki akan ina mutanen to gara su yi hakuri tukuna dan kwana biyu zo aku mu ga abin da Allah zai yi ba wai an ce a kada su je su noma bane ko kuma noma bai yi a'a an ce su dakata ne dan su dan ba lokaci kaɗan mu ga irin takarar da su jami'an tsaro za su yi akan wannan abin da ke faruwa. Hukumomi a matakai daban-daban na jihar Niger sun ce suna ƙoƙarin shawo kan wannan lamari. Alhaji Usman Katako shine shugaban ƙaramar hukumar Rafi ya ce suna haɗa hannu da jami'an tsaro a kan wannan matsala. Kamar yanzu haka in ka je sojoji suna wurin tun daren jiya zuwa yau sojoji suna wurin kuma shi kasan sha'anin masu bandit nan abu ne wanda yake wani lokaci sai ka ga sun ɗauki wani samfuri za ka gansu su wani lokaci da bindiga wani lokaci za ga sun sa maka kaya kamar salihai amma kuma da bindiga a boye to abu ne dai muna nan mun gaya ma jami'an tsaro kuma ana gaya wa Allah muna fata wannan abu zuwa gaba zai zama tarihi tene dai masu sharhi akan lamuran tsaro a jihar Niger suka ce daukar mataki mai karfi a wannan yanayi na 'yan bindigar yana da matukar mahimmanci a daidai wannan lokaci da damana takan kama Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To lagai da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da karon karshe na kofin kwallon kafa na jamhuriyar Nijar karo na 48 da yawa na karshen makon da ya gabata Stade General Sani Kunce na Bamarin Yamai inda aka kara tsakanin AS Guard National du Niger da AS Duan ta Custom su na Bamarin Yamai bayan sama da mintuna 90 ana gogawa kungiyoyin biyu sun tashi kunnan doki ba wanda ya ci kwallo daga nan sai aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida inda AS Guard National du Niger ta yi nasara da cibiyar da hudu wasan dai ya wakana gaban shugaban kasa Muhammad Bazoum da Prime Minister Uhmudu Muhammadu da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umaru inda daga karshe shugaban kasa ya baiwa AS Guard National du Niger kofi da sefa miliyan 20 wannan dai shine karo na uku da AS JNN ta lashe kofin kwallon kafa na wannan kasar su ko 'yan wasan kwallon kafa na jamhuriyar Nijar 'yan ƙasa da shekaru 23 na ƙasar Morocco tun ranar goma ga wannan watan na John inda suke ci gaba da yin atisaye domin kimtsawa shiga kwambalar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta 'yan wannan aji 'yan wasan za su gudanar da wasannin sada zumunci guda biyu da ƙasar Guinea Conakry a ranar goma sha shida ga wannan wata na Jun kamin 'yan ƙwallon na jamhuriyar Nijar 'yan ƙasa da shekaru 23 su goga da Congo Brazzaville a ranar goma sha tara ga wannan wata na june ku dai san cewa kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23 zai wakana ƙasar morocco daga 24 ga wannan wata na jun zuwa 8 ga watan julai da allahu ya kai mu shi ko dan nijar din nan mai suna da mujibu da ke buga kulab din as nijilek na rawan birnin mai ya rattaba hannu domin bugawa kungiyar kwallon kafa ta kasar moldavia sheriff tiraspol har tsawon shekaru uku masu zuwa dan wasan shine dan kasar niger na biyu a yanzu haka a cikin wannan kungiyar bayan mummuni Adamu Daranko ita dai kungiyar Sheriff Tiraspol ta kasar Moldavia ita ce zakaran kakar bana ta kwallon kafa ta wannan kasar kuma ita ce ta lashe kofin kasar na wannan shekara na kwallon kafa a kasar Faransa an bude wani sabon babi na ja'in ja tsakanin Kylian Mbappe da kungiyarsa ta kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG dan wasan ya ce a wata wasiƙa da ya kawo kungiyarsa ba zai saka hannu ba a ƙarin kwantaraginsa da ke zuwa karshe a shekara ta 2024 bisa ga dukkan alamu dan wasan na son ya fice daga kungiyar ta PSG da ta sha kashi har so goma a wasannin league an na kwallon kafa na ƙasar Faransa a bana yayin da ta kasa tsallake zagayen 'yan goma sha shida a wasannin zakarin Turai duk dai a wannan shekara dan wasan na cewa ya yi hakan ne don kar Paris Saint-Germain PSG ta hasara domin tana iya sayar da shi gabanin kammala kwantaraginsa da ke iya sawar ya bar kulab din babu ko sisi a wasannin kwallon kwando na kasar america kuwa kulab din denver ya lashe kofin wannan shekara ta kwallon kwando na nba na kasar america bayan ya samu nasara a wasa ta biyar gaban miami da lele a cikin daren jiya da ci 94 da 89 a jimilla denver ta yi nasara so hudu yayin da me. Yami ta yi so ɗaya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labarai a takaice. a ranar talatan nan ne wani babban jami'in ma'aikatar harkokin cikin gidan amurka ya ce bangarorin da ke fada da juna a sudan ba su yi amfani da damar da suka samu ba ta kawo karshen fadan da suke yi daga tattaunawar shiga tsakani da amurka da ƙasar saudiya suka samar da ke da nufin ganin an kawo karshen fadan baki ɗayansa kamar da yadda aka amince tun da farko. tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kotun majistri ta tarayya a yau dinnan talata a miami ta florida inda ya ki amsa laifuffukan da ake tuhumarsa da su na rike wasu ɗaruruwan bayanan sirrin gwamnati ba bisa ƙa'ida ba bayan da ya bar fadar white house da kuma ɗaukar matakan hana gwamnati karɓo su daga wurinsa a yau talata ne jami'ai a pakistan suka bayyana cewa shirye-shirye sun yi nisa ta kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai so masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da daji balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mu kwana lafiya.